in za a tina shirin fallasa kuɗin haram ne ya kai ga gano kusan dala miliyan goma a wani gida a Kaduna mallaka tsohon shugaban kamfanin fetur Andro Yakubu da kotu ta ki mayarwa Yakubun kuɗin duk da ya ce kyauta ce ya samu daga abokai. Yanzu dai wannan shiri za a iya cewa yana samun nasara da akasin hakan tunda 'yan sanda sun mayar da kimanin naira miliyan goma sha takwas da suka samu a gidan sanata Danjuma Goje. EFCC kuma Maiduguri ta gurfanar da mutum biyu gaban kotu Buhari Fannami da Bakura Abdullahi don ba da labarin da ba gaskiya ba cewa an bunne kuɗin haram a gidan ba lawan a famfama Samari. Tuni ma dai kotu ta tura waɗanda ake tuhumar gidan wakafi. Gwamnatin Najeriya dai na karfafa gwiwa samar da sahihan bayanai na inda aka adana kuɗin zarmiya ga abin da kakakin shugaba Buhari wato Garba Shehu ke cewa. hanyoyi shiga da fita zuwa ƙasar nan jirgin sama Kano, Abuja, Kaduna, Port Harcourt, Lagos a sa ido don fargabar da ake ma yanzu wanda dugi ya saci dukiyar jama'a a abin ya zama abin da ake cewa kaza ta ce ba wai samin dam ina za a zauna a ci kokari suke su fitar yau kuɗi in an binne su a makabarta mata ma ana zuwa ana tonowa ana zuwa ana nuna wa gwamnati yaƙi da rashawa da cin hanci yanzu ai ba na gwamnati ne ba ai yan Najeriya sun mallake shi sun kwace shi daga hannun gwamnati ya zama nasu ba da iyaka yanzu yan siyasa na jam'iyyar APC mai mulki irin su Inuwa Yahaya na buƙatar ci gaba da yaƙi da almundahana ta wannan bangaren amma da gwada misali don kada masu kage ko shaida zur su rika kawo labarai marasa tushe tashin farko da aka kawo wannan tsari na hura usul a'a wane yi kaza bisa zargi bisa zato a je a cin masa ana riga ma malam masallaci akwai matakai na doka duk wanda ya fito ya faɗa aka iske ko ba a samu gaskiyar abin da ya faɗa ba to shi ma a kamo shi a hukunta shi domin ya yi laifi bai dace a tuhumi kowa ba bisa an ga laifinsa ba domin a tozarta shi so wanda duk ya tabbatar bayi da gaskiya ya faɗi abin da ba na gaskiya ba ne in kuma an kama shi da laifi to shi ma kuma a hukunta shi amma wannan ba ya nuna kuna ɗari tsari da ci gaba da wannan tsari na fallasa ba ne ko alama ai cewa ne in aka kama ni fa a yadda kake kallo na din nan yadda duk za a yi a sama talaka sauki al'amarin Najeriya ina tare da shi domin yanayin cin hanci da rashawa din nan da aka sa a gaba ake yi ba dare ba rana ba rani ba damuna shi yasa muka shiga wannan hali na la ilaha ulai a wannan kasa talaka ya shiga cikin halin damuwa ga nan ana cewa a rashin sani kaza ta kwana kan dami amma sun hana a samu abin da za a samu a kyautatawa jama'a don a yi walwala a kasar nan kuma ɗaiɗaiku ne an san su duk hukumomin yaƙi da sanda na EFCC da ICPC da ma rundunar 'yan sanda na karɓar irin waɗannan labarai na fallasa barayin biro don ladar da ta kai kashi biyar cikin ɗari na kuɗin da aka gano. Haka na akan ɓoye sunayen masu bankaɗar. Yanzu kuma za a ce akan ma gurbanar da masu bankaɗo ƙarya gaban kotu. Ba wani ɗan bokon da zai tsaya ya ce ya cuci Najeriya ya ɗauki kuɗin jama'a a ce za a bar shi sai dai ba mu sani ba ba sani ba sabo. mukaddashin shugaban hukumar efcc ibrahim mago ke karfafawa masu fallasa kuɗin haram gwiwa nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya